gama masallacin masjidin nuri wanda ke madera siddi sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin wannan littafi mai albarka bulughul marami min adillatul ahkam na shehu malami alhafizu sheikh alhafizu ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala idan muna bi da karatun muna cikin kitabul jami' a kitabul jami' muna cikin babi na diyar babu targibi min kwadaitarwa daga kyawawan halaye idan ana biye mun ambata cewa a nan mala ya ya kawo mana kyawawan halaye guda talatin da biyar guda talatin da uku kuma ina jin mun yi na ɗaya har zuwa na tara har zuwa na goma muka yi wanda na goma shi shine cikin alhaya'u min al-iman muttafaqun alayhi sannan a karanta kuma mai bi mai hadisin Abu mas'udin al-Ansari wanda duk dai kusan dai gudana inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fastama shi ta shi ma tastahi daga haya'u kenan ko idan dai baka jin kunya kai abin da ka kaso wani hadisi da muka tsaya kai ne jiya eh, wancan satin na yi magana cewa akwai wata kalima da ta zo a nan wadda babu ta a cikin bukhari ya tuna ko na cewa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi ko ba haka ba muka ce yace babu al-ula cikin ruwayi bukhari amma cikin ruwayi abu dawud akwai ta to wannan wahami na cikin ma bukhari akwai al-ula da saki muraja'a kuma wanda ya da dina ga wannan talikin da ni gani na sangar nace ah to shi ya hada wasu da yawa to saboda haka sai na sake daukowa ana bincike sai na ga akwai al-ula din da kun nan cewa yi a shi samir ya ce sayin rawahul bukhari ya kawo sai wa amma kaulu sahibu subuli bi anna lafzu al'ula laysa fil bukhari fa huwa min awhamihi to wannan sai ce a to barin duba to dai akwai al'ula ko cikin bukhari ina fata an gane wannan kenan lalle daidai ibnu hajar yake wannan hadisi daidai wa daida illa ma adrakan nasu min kalamin nubuwati lula idza lam tastahi fasna ma ita wannan gyaran kenan na farko gyara na biyu na yi magana ce ce wancan satin shi ma ina magana kan littattafan fikihu musulun ce a akhadari babu aya ko guda ko to sai wani ya min tambihi nan wurin ma amma sai dai kyale sai da an ka tashi bale in koma in gyara sai ce akwai wallahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu in kanu mu mi nace ayata nace a wani ayata to jazakallahu khairan Allah saka mai alkhairi to inda zamu tashi wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu qala Bismillahir Rahmanir Rahim qala al-musannif alayhi rahmatullahi min Allah wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والإنجيل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لم تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم hali mai kyau koko daga cikin sifofi na kwarai da aka san mutum koko musulmi ya siffantu da shi shine alkuwatu alkuwatu aminan kakkazan ba'ifi kakkazan ga kanan rago baka babu ka a wajen neman ilimi babu ka a wajen neman halat babu ka a wajen ne kai kullun ci makwance kai kullun baka da kullun kallon alama wulahu a ci sai a bashi a mai tauna a mai hadiya to komi imaninka komi imaninka in masallaci ya kwana ko to wanda ka hita kasuwa ya sha rana ya fito halatti ne ya hika ya hika ba wai zama masallaci kan mu zama wai haka ba mu da wani manufa a wai shi kenan da aka taɓe ka sai ka ce ka dogara ga Allah ko ilallai dogaro da Allah akwai shi amma babu akwai tawakkulu amma babu tawakulu ko ba haka ba akwai tawakkul amma babu ittikalu wannan hadisi yana koya mana wannan kowa ya tashi ya bida daga cikin halaye na kwaraina kowa ya tashi ya bida halatti ne gwargwadon iko kana nema kana isti'ana ka nemi taimako ga Allah ka dogara ga Allah amma ka tashi ka bida law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bi kaga tagab yace ai tsuntsaye suna hita tun da safe ba kwanci su kai ba wata ruhu tanan amma kuma lokacin bidat a dogara ga Allah wannan hadisi wannan za mu karanta babban abin da malai kawo shi wannan gaba amma yana cikin hadisan da aka cewa hadisai da suka tara suka tafi kowane janibi na rayuwar dan adam manzo sallallahu alaihi wasallam yace a wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu an al-mu'minu al-qawi mu'mini mai karfi mu'mini kwakwara mai ƙarfi, sai muna da kuwa wuri hudu akwai kuwatul ilm ko karfi ilimi a ce a ce fulanun sai rai, to kai kokari kana mumini amma wajen karatu ya zan kana da kwakwalwa kana da dagewa in dai imani in dai kana takamar ahalus sunna kake mumini kake mai bai sunna to kai wanda ba halin sunna ba mi kokari wajen neman ilimi ilimi na kowane iri da abinda suka ce mai ilimin addini da wanda suka ce mai ilimin rayuwa ko amma dole na da addinin ilimin duk gaba ɗaya da ilimin rayuwa da ilimin addini da ilimin lahira da ilimin duniya duk karkashin addinin yake ba shi musulunci tuwa ya karantar da kai eh, addini ɗaya ba sannan su kuwa su za su koya ma rayuwa in ba haka ne kure na wa inna lana akhirata Wal'ula da duniya da lahira da farko da karshe don na Allah na kuma Allah shi yace wala tansa nasibaka min ad-dunya duk wanda kake su kana al'amarin lahira kakkamance rabonka na duniya ka bi duniyarka wa ahsin kama ahsanallahu lak saboda haka neman duniya da neman lahira duk cikin addini yake yadda zaka neman duniya yadda zaka neman lahira duk karkashin addini aka saka dashi saboda duk abin da duk abin da zai kawo ma wannan shine karatu ko kuma karatun da shi aya farko ta fara budawa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram saboda haka quwwatun fil dole ahlus sunna daga cikin sauran duk yan faraku sannan dole musulmi daga cikin sauran duk addinai ya kasance aqwa wajen ilimi kai zan a ce ga kawai ahalin sunna ga kan musulmi amma wani irin dolo rayuwarka baka sani ba eh rayuwarka wadda ma addinin ka baka sani ba baka san addinin ka ba wani in ka ji ba addini ne ko da aka sallah ko arwalla ko zakka ko bai sani ba wani in ga sallah ce sai ka tausaya mai to dole ya zan kawiyun fir'il mun gane wannan na biyu kuwatun fil jismi karfi a jiki fa asul kaza rago kaza saba halalan ga kanan baka da wani amfani kana taka kamar kana taka cikin rayuwarka a annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta cikin shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi hatta da ya kai ka annahu nazala min sababin ko kamar wanda ya sauko daga tudu ka san in ko ka sauko daga tudu ai cikin ƙarshe ka da gangara ko ka san cikin ƙarya ka ba mutum yana ana ci hannu Allah dan taka mana ko ba haka ba to Allah taka sahihin to ba su haka nan ya zan kuwatun fil jismi wannan shi siffar da Allah madaukin sarki yabba a Talut Talutu a komanda ko jagoran da an ka aiko ma mutane annabi Dawudu wa zadahu basatan fil aiwa fil fil fil ilmi wal jism shi yasa suka ce quwwatun fil ilm wa quwwatun fil jism wannan suna ana bukatar su a kowane lokaci abu na gaba sannan akwai quwwatun fil mali ƙarfin dukiya karfin dukiya wannan ana so ne kwarai da gaske saboda ni saboda akwai inda karatu bai umfani dukiya ka umfani ko ba haka ba akwai inda zaman ka babba zaman ka shekaru bai umfani dan yaro nan shine babba saboda ni saboda shi adda kuɗi ko ba haka ba eh ta bakin wancan da yace to in dai a shekaru na amina amma in dai kuɗi na to shi babba saboda haka ana son kuwatu fil ilm wautata musulmi ya ce me kai da dukiya wautata kuma karatun bai samu asali ba a mahanga ta musulunci karatun yan zuhudu zuhudun da ba alakan ta haida addini ba sai mi sai ana son kullum ka ciyace ka talauce ka zanna gara da haƙƙi na ya ma eh, ishin kai ne bawan Allah to faɗa min ya addini zai ci gaba ya za a kalli addini da idanun muruwa yaya musulmi za su ba da tsoro ga idanun makiyansu alhali suna ci baya eh alhali ba su mallake komai abin mallaka ina ganin aiki kila kowa ya da a zamanin ga namu na cewa in baka da kuɗi baka komai ko ba haka ba amma abin da aka roko kullun ko ko abin da aka yi ma kai kokari ka nemi halat halat aka nacewa ka nemi halat ita kai in ba halat bana to ka zanna ciya ciya kamar kusun masallaci khairun minka in dai ba halal ba duk abin da zaka samu to komi ciyar in dai wannan ba halal na ba to ciyar nan ta ma a fahimci wannan amma mi amma yan arziki na to wannan alhamdulillah kalimai kamar da wani hadisi wanda ba ingantacce ba cewa ka nemi duniya kamar zaka dawama har abada ka nemi lahira kamar zaka mutu gobe ko duk da dai hadisin yana da rauni kwarai da gaske ba ifin jiddan amma da yana ba mu dan hasken abin da muka mani abu na biyu kenan na uku kuwatul sini kuwatul filmani abu na gaba kuwatun fil mulki karfin mulki ya kamata musulmi ya zan hannu ne shi da mulki wannan yana ganin ba na dogon misali ba mun ganan mai ido ko ba haka ba muddin ya zan mulki ba ga hannun musulmi yake ba to musulmi sun ce bane ko ko za su ce bane ko ba haka ba musulunci zai kaskantu musulmi za su kaskanto za a nakasa musulunci musulunci su nakasu wannan kenan ba wai don wannan kadiyar tamu ba a tun sadda aka ce aka ba Najeriya mulkin kai a kowane lokaci ka duba a gani komi lalacewa dai musulmin tun da duk musulmin namu ba a sa musulmi na cikin ba a sa musulmin na kwaran ba amma duk da lalacewa su duk wanda ta in ka kwatanta sawa wannan mulkin farahu lana ko na mulkin soja a lokacin da aka bukkaka musulmi shine kaɗan jagoranci za a ji sassarci ko da kuwa bai sassarci musulmi zai ɗan sassarci zai samu ruwa zai samu dattako kai ko babu komi zai kwanta cike da idanu ne ya kwanta ya bacci amma ni amma sabanin haka nan sabanin ni sabani in wanda ba musulmi bai rika Allah ya mu gani wannan kaga abin zai baka mamaki kwarai da gaske irin yadda wai har wani musulmi ko ko wani wanda yake mai cewa kishin addini ya kai ya ga cewa wai musulmi ba zai iya ba ko ko musulmi kaza ko ko musulmi kaza waɗanda abubuwa guda uku ko ko guda na ambata duk muminin da ya haɗa su to ya yi muminin da bai da su ba wai hada ba in kana da guda daga ciki alhamdulillah kahi wanda mumini bai da laysa qawiyan fil ilmi yan kalalabai komi bai iya ba ga addini bai da laysa qawiyan fil jismi rabbona to huce in cika sannan bai da quwwatu timi fil mulki sannan bai da malu to shi cikin wa bai da ilimin nan bai da ƙarfi na to bai da zuciya. bai da mulki kaga walakantacce ba iri ne musulunci kaso ba ba iri ne musulunci musulunci bai bukata iri ne illa kawai dai ya taho dai a tahe da shi kawai dai kullun ya taho dai to manzo sallallahu alaihi wasallam al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dhalif mu'mini mai karfi karfi kuna kowane iri ya fi alkhairi kuma ya soyuwa wajen Allah Allah ya fi so ne yayin da mu'mini adh mai rauni bai da ilimi bai zuwa makaranta bai da abin sana'a bai koya ba bai da mulki ya zalla cikin Allah shi ba ku ku ba mu ka taya kalla da ta Allah ko shi kawai kullum roƙon ya kai Allah shi ba ku ku ba mu to wannan ya fi in dai mumini na shi a sharaɗin farko to yi wanda ba shi ba amma wa fi kullin khairun dukan cikin mu'minan biyun da alqawi almu'min alqawi da almu'min da cikin kowane akwai alkhairi to akwai imani ko shi imani bai haɗuwa kasa banza eh, eh, ah, la la ba shi ba la imanakum in ka wannan waccan la imanakum duk da tana cewa imanakum ai salatukum ko ba haka ba abin da kuma magana da imani shi bai haɗuwa kasa banza duk wanda yake in ya zan shi ya kowa talauci ya kowa ragganci ya kowa jahilci in dai yana da imanin na ya ce la ilaha illa muhammadu rasulullahi ya yi duk wani wanda ka sani shugaban duniya ko ku wanda ya kowa kuɗi dula in dai kahiri na shi yasa ce wa fi kulli khair amma dai abin da muka so mizar da muka so mu kawo sifa mai kyau da muka so mu kawo alkuwatu dole ka tashi ka bi abin ka dogara ga abin mutane ba shi na cewa in don ganin dan uwa idan haka mai jin a bashi yace kuma eh? to ya wala kuma suka cewa dai to ala kulli hali akwai manganu da yawa masu haka saboda haka ka tashi ka bi duniya ka tashi ka fita duniya ka fita sana'a ka tafi duk inda aka tafi aka nemo sakalo ka nemi kuɗi ka tafi duk inda aka tafi aka nemi ilimi ka dai duk inda aka tafi aka nemo duk abin da aka nemo aka nemo ka ci mai kyau ka sha mai kyau ba illa na ba illa shar'i ka ci halal ka ci halat yawwa in dai haram na to goma hakon da yunwa manzo sallah ta ce ihris kaji ba ihris ala ma yanfa kullun ka tashi ka rinka kwadai abin da zai jawo ma amfani kullun ka tashi kai kwadai akan abin da zai ma amfani kaka zan kai ko oho sannan ni amma kaka mance da wata ka'ida wasta in billah kare kare masu ko ka kare neman taimako ga Allah duk abin da ka san ma Allah shi na kai kakka taba cewa dibara kata wayonka na. ilimin kana takka zama qarun inna ma utituhu ala ilmin indi to qarun kenan wannan kasan sai bala'i ya yawa kuma karshe tasiri ya yawa shi yasa wasta'in ka kaga ihris ala ma yanfa'uka nakana ka ta haifayin daka in abin da aka kwana zanna ga kwanzan irin na karatu irin na bincike in abin da aka yi tana tun da tsaye a ta tun da tsaye neman halin a kai hammar ya wajen neman halin iyaka ai zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ina da shi ne babban zamani ko ba haka ba hatta da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka tun da yake ba irin muna ba mutahe shi kenan sai sadda baka da abin ka to makaranta amma bi amma suna tanawubi wani sai ka ce makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauraro muna ne in tafi kasuwa ko in tafi wajen kiyo kaga in ni dawo kai ma gobe in rika ma in tafi makaranta kai ko ka tafi wurin kiwo ko kasuwa sadda ka tafi ta shi ba sai ka sanar da ni in ka dawo ni kuma sadda na sai in sanar da kai kaga sai a taru ni duk a wani gaba da to haka ake yi amma ba a ce a bi janibi guda ba janibi guda biya ya lalace gaba ta gaba wala ta kakka ya ajazu kakka kasa ni ajazu ka ba ta yaya komai abin gaje ya samu mai yawan arewa mu ko ba haka ba mai yawan yan arewa su da wannan a fagen karatu na a fagen mulki na a fagen bitan dukiya na tashin warin ya ce ake yi bai yawa ko ba haka ba ko harkokin da muka yi na harkokin karatuttuka da sauransu da da mi ta gani da waɗanda a waɗanda ba ɗan arewa ba ko ko in ce ma ko ɗan ko ɗan kudu ɗin ma waɗanda an musulmi sun yi lalacewa zabban mamaki shi a ce ka shi kasuwancin arne na kuɗi ya sani ko ba haka ba kullum mai ɗan kuɗi ya kai wannan ya san kuɗi ya to ai shi ya yi kawai ko ba haka ba eh ya yi kawai shi ya da kuɗi kawai ka zo ka koma ruku in ka dima rayuwar duk rayuwar sai ta baka mamaki kusan a ce arewa ko arewa irin yankin sakkwato za ka samu washe gari an taru mutum talatin arba'in sun jera gidan wani mai kuɗi wani suka jira waye zai rinka raba musu kuɗi suka jira yana can cikin gida ya ba da araba dubu biyar biyar wanda an ka bayan canjin su ya mai da ɗari biyu ko ya mai da su ɗari biyu ya ba wani a ce ce ka je ka raba shi ko ta nemo canji ya ba su ɗari ɗari haka zai ko kuma gobe a ka abin da ya samu an bashi shi kenan alhamdulillah ya hamdali ce ya samu abin ce bane yau ina zaya? kasuwa ko wajen bida ah, ya koma gida kuma ya shi kenan kuma sai gobe ya dawo kuma haka nan zungur wala ta'jaz ajaz ya kai haka kuma ka ce kai musulmi kake mutumin kirki kake ai magana kace ahlus sunna ai magana kace mu musulmi ai magana kace kaza kaza wala ta'jaz ba ajazu shi sa manzo sallallahu alaihi shi ma kai ne yaka neman tsaki daga ajazu Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazn wal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wa wa ar-rijal annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da yake kasawa ragganci ba aikin musulmi na ba ya zan kullun kwana ko kuwa a kullun dogaro ga wani ko dogaro ga wani sai haga mafi yawa sai haga sun dogara yan uwa ko kaza kaza kaza dan uwan ma ka dauko shi a samu wani cikin gida ya zan mai kirki ko dan mai hali ko ba haka ba ya kafa yan kalle ne ya buɗa mancan shago ya nuna ya buɗa mancan su la'a miye miye miye sai su cewa kayan ɗan uwan su na su zanna su haye kama shekara ta dawo ko balance ko ko uwa babu ko uwa babu ba dai ba shikenan sun lalace a ajin sai kai haka kuma a magana sai mutum ya ce hadu sun lalace ko ya aka ce masallaci ya je ka shiga tsohon gaba eh sawaki wani malami na bai ce yana yana wa'azi kamar haka ne yace in ka shigo sai ka iske tsohon gaba duk wasu kaza kaza kaza kaza sun zo sun tare wuri kaza ba wa sana'a ba su kaza ba su kaza ba na tsohon gaban ne karfi ba karatu ciwon <laughs> ce ka buga misali misali ne ka buga ta irin haka nan a <laughs> halin dai abinda muka so mu magana ahlus sunna shi kullum ka'idan nan ittaqilla haythu ma kunta kai yanzu ahlus suna a wani bangare ba ni bangare ba a lokacin karatu shi na zuwa makaranta a kaga alhamdulillah an yi sa'a amma ka tambayi sana'a bai da sana'a kun ba wani abu na ba alfakarun muta'ammadu talaucin da ya samu kai na dangagan da gangan na sana'o'i ga sunan jirgin amma gani ya kai shi bai iya sana'a wancan kaza bai iya kaza bai iya shushana bai iya sai da lemu bai iya sai da kaza bai iya kabu kabu bai iya kaza bai duk haka ya gani cewa dole ne sai ya samu babbar sana'a ko digiri ya dawo bai iya ba makaranta teacher ko primary ko secondary bai iya ko ba haka ba jira yake sai dai ta faɗa ka sassa ai wani dan ministry wani abokin kakan uba ne ko ba haka ba in haka nan ka je na ta yawo yana tilsun ya kulla wata zumuntar da babu ta kusa da nesa sai an fata ma wani babba sai shi ai ga wasu ke da wani dan uwa nashi ko ga wasu ke da wata gwaggotai ko ko ke gwaggoce to yayin ta na ko ba haka ba ya kat nisa kenan amma sai yake kulla ma alaka kuma da ita zai rata yin a bai da komi ba mi jiran yake sai dai wancan yayi mai kuma in bai mai ba kuma ya taba shi yace haka ya tawo haka ya ta kowa bai komi komi ba kuma in an ka zo an ka tashi sana'a kuma ta lalace in an ka sashi aiki kuma ya yi mai da ciki duk abu ya lalace to kaga musulmi bai kamata ya zo haka ba wala ta'ajjus saboda haka kenan ni aka so a sana'a ko kuma aka so a rayuwarka ka san mai kokari ka san mai bidan makanka eh ka dogara ga Allah amma ka tashi ka dogara Allah kana sana'a amma in cikin sana'a ko cikin al'amarin ka na duniya wa in asabaka shay'un idan wani abu na kaddara ya same ka fala ta kul kakkace law ani fa'altu kaza da kana kaza kace kai inda kaza ni da ya zan kaza kakkace haka kalimar law a cikin qur'ani da cikin hadisi ta maimaitu tana inda take da kyauta tana inda take ba kyau tana inda tsakatsaki ba yabo ba fallasa ba Ka ka fassara lau sai ka san ma'anarta tana da ma'anoni cikin larabci kusan kowane harafi yana da wasu ma'anoni da yawa to lau tana tana tahuwa littahasuri wan nadani da na ɗan damuwa da jin ciwo da ba kai abu kaza littafsir wannan dan wani abu na ya wuce kana alkhairi alkhairi na aka ce ma ai azumi ya shura ai kaza kaza kai kuwa ne ai lokaci kaza kaza kaza ko ku ai aikin gayya na gyara makamarta na wallahi ban jiya ba kai da na jiya da da wallahi na halarta ina jin wannan ai kana littafsir wannan dan ko akan ni ala fawatil khair alheri ya kuce ma ko ana sa launan lahiya lau ana salau a kula ba lau inda an kasa ta ba illa ba kila fahimta ana salau shi sa mun sallah sallah ya salau wurare da dama ai yana cewa law an istaqbaltu min amri mastadbartu la suqtu al hadaya lokacin da yana ce ma sahabbai ne su yanke hade su kaza kaza kaza kaza suna ganin ya za su yanke hade ba shiga makka ba kaza kaza ko ku ya su su su yanke ah, ba su yanke hade ba su canza daga ihramin sun ka ko na tamatta na irani ko ihramin sun ka ko na ifradi duk wanda bai so da dabba ba to ya koma tamattu'i a so a ga to manzo sallallahu alaihi wasallam ai bai warware ba ai bai koma tamattu'in ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hadaya sai har yana cewa kai da na zo da na san haka abin zai zamo da na da na zo da hadda ban zo da hadayar ba ni ma sai in wada son kai daga shi hadisi imamu shafi ka cewa shi wannan shi ka nuna mana tamattu'i yafi Kairu, min al-qiran wal ifrad ala kulli hal abin da kaso in ce dai idan abin nan da ya kubce ma alkhairi wanda kina rashin abin bayani ne bai zo gare ka ba ko wani abu nashi wani abu bai zo gare ka ba to ya kamata ya ka ce lau kuma ka ce lau babu illa ko ba haka ba annadabu wa tahassuru ala fawati alkhair ana cewa haka nan sannan akwai akwai kuma ni lau mai ma'anar ni mai ma'anar kai ina ma dai za a ce ni adda kudin wani in yi wani yi. ina da ayatun wani hadisi la hasada illa fi sunayni babu hasada suka ce ina ma ni a ilimin wani ko ina ma ni da dukiyar wani ko ba haka ba shi na yi shi na annabi ludo ya yi wani da laurin nan ya ce lau annali kuwatan lau annali bikum kuwatan au awi ila rukunin shadidin lokacin da lokacin da waɗannan ƴan iskan gari a da ya baki bakin kuma ba na mutane ba su ba sani ba bakin mala'iku na amma sun ka azama zana, suna za su yi lalata da su su turo ya tura yana tura har yana yana yana wannan magana ta ina ma dai za a ce ina da wani gagarumin ƙarfi. ko waɗansu sai ta fassara da yawa na cewa kila ƙarhin tuwai kamili ko ko ƙarihin dangi ya ce ina ma ina da dangi da yawa saboda ah, na bilutu daga shi sai yan yara ne ya'ya ne kuma duk ya'ya ne mata na ya ce ina ma ji a ce ina da zumai ina da dangi masu maganin ku eh ko ko ina ma a ce ina da ƙarhi ko karhen na tuwon tun da ai sarkin sarkin yawa sarkin karfi ko tun da sun yi shi ina ma a ce abawi ila rukunin shadidin ina ma a ce ina da mazauda rukunin shadidin sun fasara cewa yanzu ina iya barin gari ko ko na bar garin kamun ku taho kamar kama da haka mi yace law anna li bikum quwwatan ya salau kuma qur'ani ya kawo ta kuma ina jin jina maludu kuma yana al'anta waɗanda da suka su yi lalata ko kuma an ce lau a cewa lau ashe kaga lau wannan yana guri ne ka ce kai ina ma dai za a ce zan samu kaza wannan lauta halatta kila fahimta in ka faɗi lauta ta tsoro babu illa lauta tsoro ka faɗe ta ka ce ka wani kai wallahi da sun kama mu da mun ga bane ko haka ba da mun ga bane wannan suka ce babu saboda ni saboda faza'ina kana nuna tsoronka ba ka ta'alluki da wani abu ba suka ce ni saboda annabi Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu ya ce lokacin da suna garu hira afwan lokacin suna garu garu sau jazakallahu khair inda sun ka boye gara manzo sallallahu sun duka hijira da lokacin da arna quraishu suka to suna jinin Abubakar da da shi manzo sallallahu sallam suna ya taregawa suna ya tarega musu ga Allah dokin sarki dama dai shi da kobe ko ya fa wani hadari ehin ijaban mastura ko eh da Allah bai da kuma alladhi la yu'minuna bil akhirati hijaban masura an sa wani hijabi hijabin da ba a gani ko ba haka ba ido kwala kwala abun ba su gani annabi sallallahu alaihi wasallam eh ba da masu kisa eh, dole ke suka shahada yan kwaya kwai ba ko ya kama kwan kurciya da gizo gizo ya dan yi abin nan da hmm, wannan duk wani abu na dai don abin ya daɗi ko ba haka ba eh hakikatan dai sore ga sore ga ciki da bai ba su ga annabi ba kare yana ganin suna irin kogon nan na wanda kana iya shiga har sun shigo abubakar sai ya sai da ya daga kafa da gudar zai aza kafa sai da dan daga da bai daga kafa bisa kafa ce zai taka amma bai gane ba sai ga suna ta bibi ya kace ma annabi sallallahu alaihi wasallam law anna ahadahum law anna ahadahum rafa'a ra'sahu la ra'ana yace ya rasulullahi kadiri kadiri wani abu da ɗayan su ya daga kai fa da ya gane mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa eh kaifa anta ma ba lokacin bit ni. wallahu salisuhuma ka ina abubakar ba su gane mu ya zaka da mutum biyu da Allah shi Allah uku ko ba haka ba idan ya kuli da sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana cewa da yayi lau da ɗayan su ya daga yana tsoro na ko suka ce bai da komai wannan dillau baka da komai kina fahimta saboda haka lau lau lau tana da cikin alqur'ani wadda bata da bata da illa in ma tana zamuwa nani na tuba ka kan aikin alkhairi in giza ka ka shirya ko ko nani na ka damu in alkhairi ya kucewa don kai shirin in ya komai mai tuwa ai da kai ko ba haka ba ko kuma mi ko kuma na wata hirgita wadda kai da dai wata mai kama da wannan ehin lau tana tahowa lil mubalaga in kai ta lil mubalaga babu komi lil mubalaga shina na huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau al-kafiruna ko walau kariha al-mushrikuna ko kafirai ko mushrikai sun ki su kidin ba sai an yi mubalaga ta ko mike yadda sun kasa sai an tana maimaituwa da yawa ka ce walau kaza kaza walau kaza fahimta akwai ni akwai da ta'jiz eh, eh, min afala ya tadabbaru alquran walau kana min inda ghayrillahi walau aka ce walau ka gani ba da ya kasance daga wajen wanda ba Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kaseera law law law a bangaren arfiya wanda muka yi tana da yawa to ciki akwai law law li'irad al-qadar ita kaso ta to duk law da ta nuna gitta makaddara ita at-tabala ita annabi hana lau ko ba haka ba ina tunawa ta rana sakataren gwamnati na ina son kowa su sakataren gwamnati na lokacin abacha ne gida da Idris ko Sajan kuna tuna a wani gida da Idris sarakuwan mata ta in sarakuwa ta uwan mata ta ta mutu ta rasu aka zo aka zo aka taro aka zo a yi ta aziya to ne ban dariya sai in wanda irin lawa wadda ba a wanda ita ana ga so aka to aka rai shi ka gane shi nan sai nuna direba ne shi a matsala ina ce mai wuta shi gudu shi gudu kadan hatan mutu bai ba wai hatan mutu wai an ta. an ta mota ana shi wai iya fadza saboda kai ta waje wai sai ki gudu kina ce mai huta ya taka ya taka na hatan mutu bai tafiya <laughs> ka gani to ga gaga ke rasa yake ce da ya taka ko nan mun ka tashi muna tafiya Niger sai muka iske wani hadari an yi hadari mutane da su mutu direban da Allah ya tsaure Allah da iko ne sun ya jarabai bel yassa shi ka gani ba wallahi duk ta taga su inda ba dun bel din ba hmm. duk ta taga sun kai ta shi da bai shi taga ba saboda ya sa bel ina jin an gano irin lauɗin wata ba ko ka cewa gittata ka kawo wani abu wanda shi akan da garki shi ya hana ma ƙaddara Allah ya aiki a ah, kai haka fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza kashi haka a'a ka kokarin ka kan ta faru duk matakan da aka ɗauka na matakai na rigakai na ni. ba rigakai na magani ka magana ba na wasu dai matakai na duk abin da za kai to kai kokari ka su faru ka ɗauki matakan amma Allah ya iko ne ka kuma ya za kai da za mu karatu misali gashi za mu karatu ga nefa kuma aka so injin aka aje aka yi full tank ko ba haka ba gashi nan muna da shi ga makaranta akwai wancan aje sai aka to an ka ɗauki nefa aka ce aka yi wancan ya ƙeta shi aka yi aka aka ce a ɗauko wancan ko ba haka ba aka ɗauko shi ma yanzu zan kita shi duk matakan da an ka sun sai shi kenan sai mu yi sai mu yi hamdala mu gode ma ba shi haka Allah ya kawo ko ba haka ba haka ce wallahi da su bello na ko ba haka ba duk wallahi su da ai sun san kaza kaza kaza kaza bisa ba a adiba shi ba ka ba fara karatu a kitajis eh sai a kare sai a zo karatu kaza ka buga cewa mun sha haka ga mutane a kokari kullum ana ɗaukan matakai to in an kai aka ɗauki matakan Allah ya iya wa iya iko ne sai ka sai kai tsaran daga Allah to irin lauda ba a so kenan ina jin kuma laudin kowa na ya gane da ko masha Allah lawani fa'altu kaza na kana kaza kaji ba da na yi kaza da haka ba hmm, za ka ta kamance ba da ai kaza sai ga duddi ba ne na ko ko dudde wa ne na ka musu matsalar ga shi ya kicewa kaza ko ko shi kaza to me kamata musulmi na kware walakin kul kai dai ka ce qaddara wa ma sha'a fa'ala akwai tadawisi akwai babu tadawisi ko qaddara ko qadara ko qadarullahi akan idafa in ka ce qaddara Allah shi ya kaddara ko kuma kadara Allah ya kaddara sun shi ya zo tahfifi mukhaffafa babu shadda ko ko qadarul wannan shi ya kaddara Allah wa ma sha'a fa'ala abin da ya so na yi kaddara Allah ta ma Allah ya rubuta duk dibararka da duk tsokan ka na sai ayin fere shi ke ka yadda an fahimci wannan fa inna law saboda cewa lau da an yi kaza taftahu amalu shaytan yanzu na bude yake shi dan shi na samu wurin shiga ko ba haka ba sai ka sawala ma to ai kake yin kaza ai da kai kaza ai kaza to amma aya koyi maza dan ai kaza haka shi kenan daga nan sai aza ka ga maganganu waɗanda ba su da kyau har kana jibin sa ba kana ce Allah ni nima. ko ba haka ba wai duk matakan da ka ɗauka ya ka ɗauka amma min yayi ma ehe mi mi ni wa Allah wai yayi ma wannan na ba ko masu magana irin waɗannan sabban mamaki Allah ya tsare mu akhrajahu muslim abinda muka so cikin wannan hadisi muna inda mun ka tsaya na kunya guda goma na to wajen alƙawi mumul ƙawi mun samu sha ɗaya an gane ba sannan wajen ihris alama yanfa'uka mun samu sha biyu ko ba haka ba sannan mun samu ista'in billahi sha uku ka tashi wajen neman arziki amma kuma ka ya da neman taimako ga Allah sha uku sannan mun samu wala ta'jaz sha hudu an gane ba sannan mun samu idan abu ya kaddara ta same ka to ka maida al'amari ga Allah qadarullahi ko qaddarallahu wa masha'a haka Allah kaddaro kuma abin da yana ya aikata waɗannan guda goma sha biyar kalmakallah bismillah a gurguje وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يسخر أحد على أحد أخرجه مسلم kun san dama malam wato ilmance gajiyar hadisan to hadisan da ya gabata to yana kokari ya kawo wani wanda ka dan toshe wata yar kafa ko ka cika ma'ana ta cewa kuwatu kana da karfi na ilimi kana da karfi na dukiya kana da karfi na jiki kana da karfi na mulki ko wannan ba shi ya dama gare ka ba ka walakanta duk wanda bai da ba shi ya dama ba ko ba haka ba duk Allah da kansa shi ne kawiyu gaba ɗaya ga duk abin da haka ta ba shi ne gaba ɗaya to ya baka umurni kuma ga aburan da ya basuwa an iyad ibn himar radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اوحى الي النبي صلى الله عليه وسلم الله يا an da cewa tawaba'u an tawaba'u na cewa ku yi kankan da kai tawazu'u ko ni at tawazu'u tawazu'u kakka taba nasa cikin zuciyarka cikin mutanen da kakka kake su kai ne mata su ka ta ba ta na komai baridin a gane mafi hitin su amma kai kakka faɗi kakka ji a an gane an tawaza'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin har wani ɗaya duk bai bagari bai ƙetar iyaka bai nuna hinkali akan wani kakku haka kishiyar shi ne kiburu ko amma bai kawo ta ba don ba ta shiga nan saboda abin da yasa ba ta shiga nan kalimar tawadu nan tana zama abin ga kai magance wasu matsaloli guda uku abin abunan guda uku tana magance ku abin da za a samu girman ka da za a samu na in kana an taqawiyul fil ilmi wani girman kai na shigo ka ko sannan in kana an taqawiyul fil mali nau'in girman kai na shigowa ko an taqawiyul fil jismi sannan an taqawiyul fil mulki irin waɗannan in kana jin haka to bagal ka shigowa ba ka shigowa ba bagal zalunci in mutum na da mulki sai ya kwace labin abin wani shi da mulki in mutum na da ƙarfi ma ya tare kai an shi ko ba haka ba in mutum na da kaza ma ya da malu shi ma haka zai ba kiru da wani zai ba bagawi zai a fahimta shi sa wannan tawabu'u ku yi tawazu na in kuna da waɗancan kuwatu fil ayi kuwatu fil jism kuwatu fil mali kuwatu fil mulki sannan ka ku yi bagali kan wannan kuwa ta sa ku ku yi ta'addanci ko ku ci zalin wani shine bagari wala tabgu hatta la yabghi ahadun ala ahadin sannan wala yabqa ahadun ala ahadin kan wani ɗaya ya yi yayi mi yayi alfakari kan wani ɗaya wannan ya koma fil mali fil ilmi la yabghi ahadun ala hatta la yabghi ahadun ala ahadin yana koma quwwatul fil jismi na aka bagayu quwwatul fil mulki na aka bagayu quwwatul fil mali na aka bagayu sannan wala yafkhar ahadun ala ahadin quwwatun fil ilmi na aka fakhar an gane eh eh zai yi. tunda shi nan bai da wani karin da kwace ma komi ko ba haka ba amma tsokai ka duk jahilai kuke ko ba haka ba dan ya taba ganganu ga su ga su ga su ga su to ga ai haka nan wato duk wadancan uwa ta su ja kai kauce ma shari'a kana da ko dan yi amma kai tawazu akhrajahu muslim me an wani wadancan abubuwa guda hudu din quwwatun fil fil mali quwwatun fil ilmi quwwatun fil mulki quwwatun fil jismi ga amfanin su وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب ربك رب رب رب رب رب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه الترمذي وحسنه kana da wani waibuwa ko wani karfi na mulki ko na dukiya ko na mi to ga irin ayyukan da aka sun kai Abu Darda ya radiyallahu anhu yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man radda an irdi akhihi duk wanda ya yi tsaye ya kare mutuncin dan uwa ne aka zo a ci mutuncin dan uwanka musulmi ka tashi in wurin magana na ka yi magana in wurin sa kuɗi na ka sa kuɗi in wurin karhin mulki na ka hana ko ba haka ba in wurin karhin tuwo na ka yi tsaye ka ce ba a yi rad an udda akhihi bil ligayri alhali dan uwan bai konan bai konan dun mi don rashin bai nan kaga ya yi tsakanin da Allah ka ba don yabe ka ba ba zan ka zama ya zama ma bawa ba Eh, eh to duk wanda ya haka raddallahu an wajhihin nar yawm alqiyama Allah zai tunkuɗe wuta daga fuska ta ranar kiyama. kama ta dinu ta danin tsohon hadisin can rubabbe yawa Allah ya samu gani akhrajahu at-tirmidhi wa li ahmad wa ahmad min hadisi asma binti yazid nahru نعم وعن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا لعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه أخرجه مسلم har yanzu dai waɗancan kowa ga shi cikin shan shi ya magai mamaye komi shi komi da ka zama al-mu'min kawi shi kenan ka gama da duniya lahiya komi ka samu kawai abin da aka so ka yi amfani da abubuwan kowa ɗinka ga wani nan wanda ka yi muna wannan ba na na daina itkidaya hadisin ya ibn himarin shi an mun samu tawazu ko kankan da kai shi a hali kyakkyawa na goma sha shidda sannan hadisin abu Dardari marar da an ibn akhihi bil ghaibi radda Allahu an wajhi an-nar yawm shine kai tsaye ka hana a ci dan uwa a ci mutuncin dan uwanka kuma alhali bainan ta kowace hanya da zaka hanawa ta bakinka ta iliminka ta karhinka ta kudinka ta kowane ta mulkinka shi ko shi ana goma sha bakwai ko saboda lisahi hadisin abu huraira shi ma wancan yana komawa ga in kana da kuwatu har yanzu kana almumul qawiyu qawiyun fil ilmi na akwai aikin kanan ko qawiyun fil mali ko fi kaza ko fi kaza gashi nan abu huraira na cewa radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce ma naqasat sadaqatun min mali ma naqasa sadakatun min mali sadaka ba ta rage komi ga dukiya Ehe, eh, kakka ya kaska wallahi kana kadiba kama ka abin na karewa Allah eh, eh in dai sadaka ka kai dan Allah haka to ba ta rage komai don saboda Allah ya dauki alƙawari duk abin da ka ba su Allah bai ninka ba man ja'a bil hasanati falahu ashara amsalha ka'ida ta ta Allah kai ka gwada ha duk wanda ya kyauta Allah na bashi mi gomacin ta kai ha manzo sallallahu alaihi hadisi ingantacce ya ce babu wani yini kullun faci in yawa anka wai gari faci wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqulu ah, ah, ah, wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti munfikan khalafan agani ashe kullun ana yama addu'a kai zama ka ce yace kai ko abin bai da alheri na in ka ba sai ka ga alheri zama ko abin bai da alheri ka zama ka ga al-mu'tazili wannan kissa ta labari na eh, Allahu alamu ya haka nan ko bai haka nan ba ba sanadi gare ta ba in labarin nan dai a yi raha eh rashayi a yad albari ya zo bara ya diba gida ne ya shiga ya fito ya rasa abin da ya bashi yayi ya rasa abin da zai bashi dazu sai tun dazu wata wata wata dan tulin giya ya kwace shi ga wani ni. inkarul munkir ko to amma bai ba da shi ya aje shi bare ku ya bar shi sadaka tun da ya rasa kore. kadda ya tsaya ba ya sadaka ba ko ba haka ba haka ko haka ya ko ya bayi shi in saha ka san ce labari na in saha ka kuce zama shi na kyauta da iya sai ko ya basuwa kan damare ce sarkin garin ce a ashe zama shi na ajiye a gida ne ashe na bukatar ta Allah sarki mu sani ba akai mai tuli goma <laughs> sai ce lalle sadaka Allahu alazim man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha <laughs> to kaga yin kenan kai kyauta haka mm-hmm. amma dai ai giya an ya hasanatu ta sai dai kila sadaka a hasana ko to Allah ya samu gani ala lana abinda da muka bida kullun dai ka rinka zama kyauta duk abin da kai Allah zai yi ma amma dukiya dukiya ba ta rabuwa sai sadaka wala abuna na dai daban duk abin da haka ya sami dukiyarka wani abu na daban na laihinka ko wani abu na kaddarwa ubangiji don da ma ba to dukiya ko wani musiba ta samu dan adam biyu ta in ma dai laihi na daga waje yi, ko kuma abu ne wanda dai ba laihin yayi ba daga daraja ce aka so a yi in laihi na a zubar da zunubai in bai laihi a daga daraja wanda daraja an yi an yi kai wancan point ya kasa kai sai a samu wata musiba ta dukiya ce ko ƴaƴa ne ko ƴan uwa ne ko wani abu na shi in ya hankure musiba sai a daga daraja sai ba duk wanda musiba ta sama ba ta hanyar iyalai ne ta hanyar iya ne ta hanyar dukiya ne ba kowane ya saba ma Allah ba ne hmm. wani daraja Allah ka ne da ita wata daraja amma ya kasa kai to Allah ya kama wannan musiba don ya kai wani kuma daga bima kasabata wani wani kuma bima kasabata ma na kasat sadakatun min malin wannan kuwatun fil mali kenan ko wa ma zada Allah afwan bi abdan wa ma zada Allah abdan bi afin illa izza shi kuwan gami kuwatun fil mulki ka san wannan ai samu hakan ce Allah ya kai ga mulki duk wanda ya wahala sai Allah ya ci ubanai ko ba haka ba haka suka yi ba wasu kuma ko ba su wadi ba suna haka na suna dabbakawa mun sha gani da yawa ko ba haka ba in eh, dan siyasa in ya kai kokare kai musguna ma wani wanda suka yi wata hamayya ko ko wani wanda zai kawai ya ce ka azabai ko ko yace bai sunai to amma in kai afu na Allah ka cewa na manzo Allah ka cewa ma zada Allahu abdan Allah zai kara ma bawa komai bi afwin in dai na afwa wani ranka ka san wani bai sunka ko ko wani san abin da ya ka san sadda kana kaza ba sadda kana da mukamin ga bai sunka samu ya yi ruwa ya yi ka kai ga Allah ya kai ka ko ba haka ba wai dokan mataki a ɗauki wani mataki ko to ya zan ya zan shi afu ya kai rangwame ya kai to Allah bai kara mai komi illa izza sai girma sai daraja wannan kaga lakani na in kana neman lakani to ga shi Allah lakani amma muddin kace sai ka ramo gayya muddin kace sai ka ji mutum hakka shi to kaga akwai matsala akwai matsala ba a samu izzu sai a zo a yi girma sai ya fadi Allah ya tsare mu wannan ma zada Allah abdan bi afin illa izza yana koma kuwatul filmi fil mulki sannan sai saura wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu shi ko kuwatun fil mali ko kuwatun fil jismi babu wani da ya kankan yayi kankan da kai ga Allah yayi tawazu ga Allah fashi Allah daga daraja ta saboda haka waɗannan har yanzu suna amfani a ganda gaba hadisin na gaba dai al-mu'min al-qawiyyu ka dai samu tunda ka samu shikenan kamar nace ka gama dinga laya ko to har yanzu ga wani hadisi nan wanda zaka yi adjustin din wannan kuwa da ka samu quwwatun fil ilmi ko quwwatun fil mulki ko quwwatun fil mali ko quwwatun fil jism wa sama alhamdulillah alhamdulillah kawai nan ba su da komi haka ta aka su dan buge mutum ko wala akwai hadisi ko إيه، حديث أحد أنك فارا صلى الله عليه وسلم suka dike shi yace ahadin bi rabbi ruwan kenan saboda haka kawai ku yi annabi da tafanku وعن عبد الله بن السلام وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصل الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه wani hadisi yana cikin hadisai masu daɗi masu sajari mai daɗi wanda ya rawaito shi da Abdullahi ibn Salam kuma ya kare hakan ya <laughs> kare hakan wannan yana daga cikin hikimomin balaga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكان kana كل kulla وكان يخاطب كل yukhatibu بلغتها حتى hatta da zaɓin kalmomi yana iya zaɓin kalmomin da sun ka dace da kai gaba ɗaya in kana da canjin salon magana yana iya salon maganar ka kamar yanzu misali misali zan ba su a ce kaga bahaushe dan sakkwato akwai sakkwatanci akwai zazzaganci akwai katsinanci akwai kananci koron sun yawa jama'a akwai kananci da sauransu sai a ce mutum ya kware kowane irin yanayi ya game da kai ne na yi to haka manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu daɗi hasali ma abdullahi bin salam malamai ga eh, shan abdullahi bin fodi a cikin misbahur rawi ya hita yi takwas waɗanda suna kariya da salam salam salam cikin malama hadisai ko ko cikin maluma da sun ka gabata yace duk da salam salam salam suna kariya ko ko ba a sashe da suna yawa ko na'am malami kace suna ɗan karuwa ko to mu fassara hadisin ko mu saya nan hmm? to sun ce a tsaya nan kila ba a tsaya nan ko ban zaje mun ja karatu kware ko to bari mu mu mu hadhihi bi ko alhamdulillah mun gode ma Allah ina jin bari mu tsaya nan sai mu tashi mu yi sallah ina jin da in dai sallah ta ana ita ko cikin ruwa eh sai mu tashi mu yi sallah malam don hadisi in ce fassara shi kuma fassara mai ma'ana to ina jin zai dan ja lokaci ko ba haka ba eh uradi ne takwas da goma ta yi sai mun bata takwas da goma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك